رأيت الرجل ينام في tu قوم kabi kuma to bari mu gani kila in Allah da aka samu maka kusan ka ƙulla ne kofan ƙarfe ne amma gini na kara ne abinda ra'aitar rajulai ne ya tanaza'a ne قسم من العطاء مكتوب me ka fahimta nan wajen ba da abu wajen kyauta kaga aka samu su yanzu ka duba idan aka taimaka sunanka shi ne ka sai ka gani na ƙasa ce sai an gutsure ma sai an gutsure ma hannu da ƙafa cikakken suna za ka kawo eh? Abdulsalamu Usman kuna makaranta ɗaya sai aka samu to ba yadda za a yi da shi ɗin Ibrahim shi ma sunansa Usman Abdulsalam Usman shi ke da sai kuka jarabawa ajin ku iri ɗaya mene da iri guda to ba ka gani akwai rikici da kai da shi wa yafi kokari wai <laughs> yau ya kunyi abin da ba taɓa yi ba a duniya <laughs> ba taɓa yi ba ana zaton wannan da ce ho oh, wanda ce ce duk Allah ka kyale shi me yi bai ba gane wa wannan me yake amma kun san an hada abin dama don ku yi faɗa. in ku ne na san za ku iya ban ku yi faɗa da juna tawaye gari kawai ka ga an baka bakwai ai akwai wanda ya taba sa hular gwamna a cikin ku wa ya taba sa hular gwamna hmm? zango kai ne babban alkali in ba gaba mu ba mala ibrahim hmm? isa sauran gomna to kaga wanda ya taba sa hular gomna da wanda bai taba sa hular gomna bai sunan ku iri daya ba gwamnan aikantawa kaga ni wannan ya taba sa hular gomna wannan bai taba sa hular amma sunan ku iri daya abdulsalam usman wannan ma abdulsalam usman a zauna a yi rikici kana kallon ɗaya bai yi aiki ba bai zo ba don sunansa kusa-kusa yake ko mai sai ga an ɗauki maki an bashi an ɗauka an bashi to kaga in aka su suka ci gaba da zama ba iyaka akwai rikici don za a dinga ɗaukan makin wannan abu a wancan makin ɗin wannan abu ko da kuna ci iri ɗaya ɗaya zai iya ciwo ɗaya bai ciwon ba kuma zai wahala ku dinga samun daidai ai cikin ku kuna harin yin na ɗaya to hakan nan sai aka samu a sunayen atau da aka samu suna iri da suka dinga rikici da zan wannan na nashi ne wannan na nashi ne sai fa'ata ahaduhuma sahibahu malan sai ɗaya sai sunan ice ga dukiya ala an yabara min al-ismi ila sahibihi ya bar sunan nan wa mai shi a yajuzu zalika ko a misalin a makarantar ce to yanzu abin da za a yi ka kaza ka bar min wannan sunan kala kala malikun fi rajulin da fi a ta'ihi, kaga an daɗa masa albashi fa'ara da an bia tilka ziyada wannan da aka ƙara masa ɗin, kila kuɗi ne kila dukiya ne kila menene yake nema ya sayar da wannan ƙarin bi annahu la yajuzu zalika bai halattan wannan an ƙara maka sai kake so ka sayar da wannan ƙarin da aka yi maka da kuɗi yanzu ƙarin da aka min na sayar da shi wa wane martabar da aka ƙara min na sayar da ita ga wane ai kaga wani gaibi ne ma tun da yanzu an ƙara ma albashi yanzu to na baka mukami na ci gaba da baka shi amma nawa za ka bani ce la ya juru zalika hmm Ya eh ai kaga kila istinbadin za a yi da wancan sau nawa za a kawo abu kaga babu abin bai magana kan shi ba amma ya magana akan wani abu mai kama da wannan Hmm? kaga wancan man aka bari ai kaga wani abu zai iya karuwa a ƙara wannan ba ƙara wannan ba Karshen ta ɗauki kanin da aka ba wancan la ya juru dalika kadalika masalahana alaihi annahu ghairu jaiz to hakan nan abun da muka istifaki a wancan na baya din da kake ce ba gane ba shi ma bai halatta hmm? ka gane ku sai dai ka tara hankalinka ka ɗauko tuntunin da ka tsaya kai wa abin hidima da za ka zai fita amma yau daɗin ba kai bacci ne ba hisa ma na tsaya na saurare ka a wasiƙa ma to kaga ai dole ne ai suna iri ɗaya na wahala na yi jarabawa ne ma na yi na ɗaya a jaraba ni mai suna na ne farko ahmad adam amma kafin je na tara amma ba shi admission shi wancan yace yace sunan na sunan ka wancan Ahmad Adam na Ahmad Adam ya karbi takardar shi ya tuntuni ah Ahmad Adam wancan mai kokari yace oh ni ne ban da kokari to amma zo aka zaunar da ni takardunka za ka ɗauko takardun sun ne ka rubuta ce alhamdulillahi na ɗakko abin da na rubuta daga farko har ƙarshe har kuskuren da na da na gaya musu ina tuna kuskuren da na yi an ce a rubuta suratul a sharhin suratul ikhlasi ni riko da na tashi kawai sai na ɗauki lilafi ƙurashin da ya sharhinsa sai da na dawo gida na ce inna lillahi ashe ba lilafi ƙurashin ne suratul ikhlasi ba saboda ɗimar cewan jarrabawa na ɗauki suratul lilafi ƙurashin abu na da aka dubu aka tadda haka yake tambayan suratul ikhlasi ne amma sharhin da na lilafi ƙurashin sai ka ce tabbas takardar ka ce tabbas takardar ka ce to yanzu abin da za a yi ka je ka dawo rana kaza za a baka din shi kaza kaza da sauransu nan ne na yi fushi ma da kyan sai da bambanci sai da menene ma sai da aka je da wani sannan aka cancanci a duba min takardan ai menene in yi na ɗaya na je ba na ma karatu wannan karatun ba sai an yi shi za aljanna ba karatun da ban yi ba kenan قال سعنون رحمه الله قال للوليد بن مسلم سمعت أبا عمرو الأوزاعي يقول أوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفيء سنوك في ونن فيء وخراج الأرض da harajin da ake samuwa a ƙasar lilmu jahidi ne. Hmm. Eh? Eh. Hazal balada? To, hazal fai'a. Eh, in an ce hazal balada, dama dai hazihil arabi, to a ce ƙasa ce wanda za dinga iban haraji a cikinsa. sa. amma ko bari a abin nan ɗin nan abin da za ku duba kaga mujahidai ba sa yi tunaninsu kawai ya za su kare addinin musulunci ya za su faɗaɗa addinin musulunci aiko ko kaga ya kamata a sama musu inda za su dinga samun albashi tutur wadatacce da kayan aiki wadatacce wa'annan mujahiduna ko yanzu misalin ga kadar ɗaliban da suke shiri za su yi karatu su koyar da abun so samu ne da an da ko taimako su yi kamata ba sadaka su yi kamata ba su imma a ba su taimako wa imma a ba su sadaka tunda babu yadda za a yi a ce kana karatun nan za ka je ka yankarki kana karatun nan a ce a tashi da karatu yanzu ka ɗauki baro ka tura ka zai da lemu kana wannan karatu a ce maka to shi kenan kai ɗan gata ne an saya maka keke na fim. in an je da wannan ka dinga samun abun da zaka zagaya kana samun abun da zaka ci karatu zaka yi ko kuɗi zaka nema karatu bai taɓa haɗuwa da wannan ka bi karatu ai ka dubi yanzu irin wannan karatu yaushe kake da lokacin da zaka bi sana ce ka je ka zagaya da keke nafe karatu za ka yi ko menene yau ɗaliban adi tun da gwamnati ba ruwanta da su su kuwa in can in har gwamnati ta yadda za ka je karatu ma ka ga irin makudan kuɗi da zabar ana ma iya kai burin burin karatun ka ne wuri kai kwanciya kawai ka dinga karɓo kuɗin kana harkokinka kai ta wazaɗanka yau ga masu addini wai sun ɗauki ƙoƙo suna cewa a bani ɗan ƙanzo-ƙanzo kuma su ne abin zagi na ƙwaraita mabarata an ce min in na Allah ya sa amma wannan dole in Allah ya sa a kama su a takkata su a ƙone su a fitar da ma'aikata ana bin zaure-zaure ana tarkata su ana kamawa da sababbin motoci tsakar dare za a je abin nan su, a kwashe mai da su gida kwanda su je su yi sata kwanda su je su yi kaza kwanda su je su yi kaza ya fi wannan karatun addini da suke fa subhanallah shi lalle kam addinin musulunci sai ta mata addinin musulunci na cikin yanayin liya su na cikin yanayin isa to in dai ba a zage ka ba to ba ka da wani abun yi sai dai a zage ka sai dai a kalle ka ina kai kuskure a zage ka to to in ba ce to in baka ce Allah to ya Allah kana gani Allah kai hukunci sai daga Umar dan Khattab wannan fai'u da me aka jibge su saboda mujahiduna mujahiduna masu karantarwa mujahiduna ne in dai har akwai abun karatun tunda ba za a ɗauke ka ba haka matsayin da ka sai kana da karatun ba ka zuwa ka je kai yi rijistan kanka ne mai karatu ka ɗauki dukiya ba ka je kai kwance ka mai amfanin ka za a duba duk mai amfani duk wanda ina da amfani to a san yadda za a yi abin na ƙesa saboda a horar da shi a horar da shi in ya tafi ma zai ci da kansa wannan kuma zai yi aiki wanda kamata yi har dai zai yi aiki to a ɗauki nauyin abin da zai ci amma ku galin kuma mutum kilan ya ci da kansa zai fi tsayawa yi mai kyau tunda ƙungiyoyi na duk wanda ya ɗauki nauyinka zai juya ka ne zai ce to ga inda za ka yi to haka Umar dan Khattab da sahabban manzon Allah ainihin sun tsayar da wannan waqaf wannan fai'u wa kharaj al-ardi lil mujahidin su za a dinga taimakawa da su fa farada minhu saboda kana yayanka lil muqatalati ga mayaka wal iyali wa dhurriyyah shi ya tafi yaƙi zai nemi abin da zai ci yanzu aka tura ka ka je kai karatu ba ba ka wani abu ba ayan ba sa ban da zuciya ka danya ce sai dai ka tafi can ka dinga maula a ƙarshe mutum ya ƙare da magani sai koma hijama malam ya koma magani daga nan sai cire aljinu sai wane ne sai wane ne sai na karanta ruwan ta tafi mana ya koma magani wani ma daga nan ta sai ga an koma bokanci kuma ko da yanzu ne aka samu wannan shi ma wannan ɗin sun kusa mayar da shi bokanci haka aka yanka wa muƙatala wal iyali da iyalan wanda suke wa dhurriyya fasara zalika sunnatul liman ba'dahu Allah ji kansa faman iftarada fihi ainihin waniyatahu al jihada. fa da istarada fihi waniyatahu al-jihad duk wanda ainihin da ya yanka wa kansa da aka yanka waniyatahu al-janubin sa jihadi wala ba sa bizalika duk wanda aka yanka wa wannan aikinsa kawai jihadi tunanin jihadi tunanin da'awa babu laifi qala sahanun rahimahullahu Kala al-walidu وحدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عن القاسم بن عبد الرحمن عن رجل قال أردت علي الفريدة فقلت أن قبعت من دا وننكفر نتي لا أفترض حتى ألقى أصحاب رسول الله نيكم بدن كربا بس إنا سادو دا صحابة من الله falaƙeto a bazarri fasa'altuhu tun da kullum suna gudun dukiyan gwamnati kakkaje ka zo ka ci haram fasa'altuhu faƙala li da, fa innahu al-yawma iftarat kabi fa innahu al-yawma ah, ma'unatun wa quwwa wannan yanzu taimako ne da samun ƙarfin aiki فإذا كان ثمنا an دين a عن fatarkuhu amma in ya zama kuɗi ne an daine ahadikun daga bashin ɗayan ku ah, ku bar musu shi kala sahanun qala al-walid ibn muslim hmm. eh? an eh eh ba andini kuɗin a ce kuɗin addinin ka ne aikin da kake shi ake biyan ka sai bar musu shi qala sahanun قال الوليد بن مسلم وحدثني خليل عن قتادة عن الأعنب بن قيس عن أبي ذر مثله إلى وانشم مغنى قال سهنون قال الوليد بن مسلم الدمشقي وأخبرني ابن لهيعة عن بكر بن عمرو المعافري عن عبد الله بن مهيريس أن أصحاب العطاء masu albashi ko masu kyauta afadalu min almutatawwi'atu lima yurawwi'una masu albashi waɗanda suna da dukiya albashinsa a baitul mala sun fi yan saƙi, sun fi yan saƙi ko menene to haka yace ya zan yi filan to ce baka ga dalili saboda firgitin da wa'anda ake ba albashi sun fi firgitarwa daga yan sakai sun fi yan sakai Sun da yan sakai ya zo ne in ya ta zama ruwa rijiya ta samu in babu ruwa ta zama shadda tsere ya zafi shi kuwa ya ɗauki albashi in ya tafi sai dai mutu yanzu misalin da aikin gayya da aikin aikin ga da mutane su yi aiki wa fi eh? Eh? na jinga? eh na jinga fi yanzu misalin a ce maka yanzu ka lura dukkan karen da aka zuba na aikin gayya baya kyau in sai ka da ke botso-botso bulbul haka za same shi in aka ko ko kankare na abu nan ana yi kai dai a yi ana yi kankare in an tara ta gaba ɗaya ko a taro a yi cikin kamar su birkilolin su madaniya suna son ba sa son aikin ga yanda ba za samu kuɗi sosai ba an zuba ƙasan sai su tafi su batta ta bushe sannan a zo a yi ta kankara a yi ta cire dutse a yi ta wane ne a samu a baje a haƙe a kankare a ɗan kawo mai ɗan roro a sa kai a jagalgala shi a caccake shi abun nan amma in aikin kuɗi ne ba su barin sai bushe in aikin kuɗi ne ba su bari ya bushe ba da laifi a yi amma dai kam inda ake ko lebur kace a yi lebur wannan aikin gayya to wannan a yi tsada ta zo da su lebur lebur ɗinsu sai ya fi kyau duk da ba ma ganewa za ku yi ba sai dai masu aiki aiki a cikinku dottawa dottawan cikinku da suka rike aiki yanzu ka samu katako ka ce a kwashe katako na mai da shi nan da gayya malam za su yi masa cushen wake wake sai gaji batu kai da gindi kenan in hmm, kai da gindi cushen wake ibrahim wannan sai kai kuma hidima ka gane wannan kalmar ka taba ga ana shirya wake a rumbu ana ɗaukan kan gazarin a sa haka ana ɗaukan kan a ƙwarya ake zuwa ana zuba shi ko a kawo shi ga ma namu nan mana na saman nan ai abu ko ake zuba shi ai dan sai a zazzage da yake dabara irin dakuna ya ta tattake shi don a samu zuba da yawa sai ga igala ya haukai na ta tsalle ta tsana ala saka na rini kai da gindi tushen wake to kata ko aka yi masa kai da gindi na manku baya na sai ɓoyayyun kafin toci amma in ka ce kafin ta je ya tara maka katako haba rai zai ɗauko masu amfani ya shirya tubaitu ya shirya planki ya cire kusan ya haɗa ya lafar da su ya jera wa'annan ya jera wa'annan ya jera wa'annan ya jera wa'annan kaga sun koma tsab idan ko katon dutse ya ɗaɗɗora kai kwanta shi zai amfani da shi ko ka ce ya shirya kwano ka yi gayyan an kwanto kwano an abu na in safi ce ku zo ku tare kwanon nan ustazu ne yana yawo da bulala ba za ku kwashe kwanon nata Allahu akbar wararam wararam kaga sun tura shi him karfa yadda aka yi to yanzu kai dole an san wa da demo kafin ta ce zo ka gyara kwanon nan in ya koma daga zaka ya zama dan kaɗan aikin kuɗi ya fi firgitarwa wa'annan da aka ba su albashi ba albashinsu ne ba amma aikinsu ya fi firgitarwa ba za ka haɗa a ainihin a ce baka ga an kawo sojoji ko an kawo 'yan ƙato da gora ayyuhu ma afa da hmm? sojoji ya fi 'yan ƙato da gora mutane ne ba sani ba su dai fa su sun san inda barayi suke ne shi ne babban aikin su in ji wani kwamanda ya eh, ce kai muna aiki da su ne fa kawai saboda sun fi mu sanin inda barayin suke shi yasa muke sa su a gaba su nono mana wurin mun san wurin a maf ne to kana kallon kana karatun maf kana karatun wannan tun da kafin a ce an gama sanin ga inda suke da sauransu amma ba kamar wanda ya san wurin da in ka sa shi a gaba tiriyan tiriyan zai kai ka wuri ba irin sa ba saboda kan nan almutatawa wanda aka keɓe su ana ba su wani abu sun fi yan sa kai aikinsu ya fi kyau kuma sun fi razanarwa sun fi razanarwa hmm. A'a, hmm? ‘yan sa kai zuwa ‘yan sa ku ne ‘yan sa kai, aikin guda daidai yake da wayancan wanda ka tsadance da su da kuɗi. Duk inda ka ga an sa kankare, za ka nan ya yi nan. Nan ya yi botsu, a zuba, a zuba, a zuba, tun kawo a zuba, kawo a zuba, kwararram Kana ji ana zuba duwatsu ƙwararram. In ka kalla sai ka ga, in ka kalli ga duwatsu tirimis. duk a zo aka ta ba wani ma ya tashi dutsen zai ba ya zuba a me yake da suna a ramin kawai sai dai akwai rashin kula da ya kamata a tsaya a tsara abun amma in dai ko da an tsaya a tsara wannan a tsara wancan wanda aka yi na wancan ya fi firgitarwa magana ta riga ta gano وهذه أن أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة لما يروعون قال سهنون قال الوليد وأخبرني يحيى بن مسيك أنه سمع مكهولا يقول روعات المبعوث روعات روعات البعوث تنفي روعات القيامة rawatu firgitarwar wa'anda aka turo tana kore firgitarwar wa'anda suke tsaye a wurin wannan turo su aka yi wannan suna nan kullum kala sa mm. Shi ne wanda aka turo aka ce eh, karanta wani ko raw'atul bu'uth tanfi raw'atul qiyamati Hmm? Rau'ati al qiyamati to mu alqiyamatu ne to yawmu din sai ya fassara alqiyamatu din kenan ta abuna eh, tana kawar da firgitin ranar alqiyama kenan rau'atu firgitarwa nan a sun gama firgici gobe kiyama ba su da firgici sahanu kala قال الوليد بن مسلم وأخبرني مسلمة عن علي عن خالد بن حميد مثله to ba a sani ba wannan sai mun je mun duba a hai ko ba za a